matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji kamata ko in je wurin wannan bikin ka in je in yi latti. Salamu alaikum, salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Maryam, je ki gani wane ne kenan kamun ni in dar na. Ina kwana tanti, sannunku da zuwa. Sannu ɗiyata na gode. Ina ma mataki, ina dai fatan ba ta can tana kwana kamar yadda ta saba. Kai ina nan ga jin kifa daga nan ma. Kwana, waye ce miki zai yi kwanawar haka a wannan ranar? Ke bari ma in gaya miki, ni na yi latti ma ne. Ina sa ki haka duk a guguje. Hmm, gawa, kada ki ce mini wai kin mance wannan ranar goma sha uku ga watan Mayu yau kenan. Rana ta matan ƙasar Nijar. Kamar yaya, kenan har da wata rana aka keɓe mana mu matan Nijar. Tun yaushe, ya ma aiki wannan abun kenan kina son ki ce yau babu aiki. <laughs> ke a hankalinki. Wannan ranar ba yau ba ake hidimanta, tun shekarar 1991. Shekara 31 kenan, ai shekaruna ne. <laughs> to sai me kuma, wannan ranar an girka ta ne tun shekarar 1991 bayan wani taron jerin gwano babba da matan kasar Nijar suka yi lokacin da ake nan ga gudanar da babban taron da ake kira Conference National Sovereign. Dan me yasa suka yi wannan jerin gwanon? Ko ba a gayyace su bane a wajen taron? To, kamar dai haka nan ne. tunda a biron da ke tsara shi wannan babban taron babu mace ko guda wanda ya sa matan nan na kasar Nijar suka fito suka yi babban taron gangami domin nuna rashin jin daɗinsu su akan layi da kuma kwato hakkinsu na cewa an dama da su cikin wannan taron. Amma matan Nijar wallahi suna da kokari da kuzari kuma ai hakan ma ne ya kamata a yi mamazan da ke aza ko ai sun ishe kansu. Ke, karki je ki juya zance na fa ni ba ta nan nayi ba kawai na haɗe miki ne dalilin da aka girka ranar nan kuma ban ƙare ba kin san tun lokacin nan a faɗin ƙasar nan kowace ranar goma sha uku ga watan mayu ranar ana hidimar ta ne tare da wasu bukukuwa da dama da ayyuka da dama domin tunatarwa mata da 'yan mata matasa ga wannan ranar na kwato incinsu da kuma ya kamata a ce sun yi yaƙi don ƙara kwato incinsu na shiga cikin siyasa da kuma a dama da su wajen yanke shawara. Masha Allah, saboda shi ne kika yi wannan shirin hakan ga. Ah, yo dole ne ai in yi hakan. Gaskiya wannan labarin gorayen matukar taba ne. Kuma ina shawarta muku da ku je ku dan kewaya ƙauye don ku wayar da ma 'yan uwanmu mata kai su san da wannan ranar akwai ta dan su. Insha Allah, in dai na tayi wurin bikin nan, na sanar da wannan shawarar taki da kika bada. Ta bangare na kuma zan ta in gaya ma Alhaji kuma in sanar da shi da yau shi ne zai ɗora abinci kuma ya kula da yara. Kawali. <laughs> karki ki je fa ki juya abin da na ce ni ba nan ba na ce haba ke ko kar ki damu kawai ina so in gani ne in ana so na ko ba a so a to wannan kina da gaskiya zaki iya yi domin makokin samu hutu